jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau kuma sha takwas ga watan sha'aban hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama shekara dubu da dari hudu da talatin da hudu sha takwas ko? ishirin to oh shi agaba gaba to yau 20 ga watan sha'abana hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama shekara 434 wanda ya daidai da 29 ga watan Jun. miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalam shekara 2013 gashi kuma allah tabaraka wata allah ya sake mai shemu don ci gaba da karatu kamar yadda an ka saba muna karatu ne cikin littafin Riyadu salihin littafin imamun nawawi rahimahullahu in ba ku manta ba muna cikin littafi mai bayani game da al'amurra waɗanda shari'a ta yi hani ga aikata su satin da ya gabata mun tsaya ƙarshen babi mai bayanin haramcin maza su yi kama irin ta mata da kuma haramcin mata su yi kama da maza ga sutura da motsin jiki da magana da sauran dai abubuwa duka don haka duk abin da yake ya banta ga mata to haramun ne namiji ya yi shi hakan ga abin da yake banta ga maza kawai ita kuma mace haram ne ta aikata ta. kaga sarƙa da 'yan kunni ƙawa ta mata don haka haramun ne namiji ya sanya sarƙa ko ya sanya 'yan kunni haramun ne ƙaura mata ce kamar yadda wando da shet shi kuma ƙawa ce tawa ta maza haramun ne mace ta sa wando da shet ta zanzari na fatar kun fahimta ah, da sauran dai abin da ya kama da wannan shafa foda da jambaki kawa ce tawa ta mata don haka haramun ne ka ga namiji da hoda in dai ba ya sa ta saboda magani ba kila yana da ƙurajen zufa ya sa saboda ƙuraje amma dai ya shafa foda saboda kwalliya to wannan ya yi aro daga cikin kayan mata na fatar kun fahimta to nan mun ka tsaya satin da ya gabata ko? to yau da yarda Allah za mu tashi sabon babi duk dai abubuwan dai da shari'a ta yi hani ga gare su ya ce na haya an tashabbuhi bi shaitani wal kuffar wannan babi babi ne mai bayanin hani dangane da kamantuwa da shaidan uban kafin rai an hana musulmi ya yi koyi da shaidan wal kuffar da kuma kafin rai maƙiya Allah duk abin da yake ɗabi'a ce wadda take ɓanta ga kafin rai daɗa ko magana ko sutura ko duk dai wani aiki wanda yake wannan an san asalinsa daga kafin rai aiki ne na kafin rai to haramun ne musulmi ya irin wannan aikin duk ɗabi'a wadda take ɓanta ga kafin rai ko ɗabi'a wadda take ɓanta ga shaiɗan to haramun ne musulmi ya ɗabi'anta da wannan ɗabi'ar da wa an ka ce mai koyi da annabin mu muhammadu sallallahu alaihi wasallama laƙada kana lakon fi rasulillahi uswatun hasana koyi kyakkyawa hakika ya kasance gare ku ga sha'anin manzon Allah don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine abin koyi gare mu mu musulmi amma ba kafin rai ko shedan ba ina fatar kun fahimta to shi ne shine yace babun nahya an tashabbuh bi shaytani babi mai bayanin hani daga yin kama da shaytan ana ganin shaytan ba a ganin sa yake to yaya za mu yi mu san ɗabi'a kaza ta shaytan ce tun da ba mu gani nai balle mu san yadda ɗabi'a ta take yaya sutura ta take yaya magana ta take da sauran abubuwa kaga babu hanyar da za mu bi mu san abu kaza ɗabi'a ce ta shaytan sai ta hanyar alkur'ani ko hadisai ingantattu Allah tabaraka wa ta'ala shi da ya halicci shaidan din shi zai faɗa mana ɗabi'a kaza ta shaidan kaga duk abin da mun ka gani cikin alkur'ani cewa ɗabi'a shaidan sai mu nisance ta ko kuma cikin hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗabi'a kaza ta shaidan to ka gani ita wannan ɗabi'a ita ma sai mu nisance ta amma su kafin rai mutane ne kamar mu muna zaune tare da su iya kafin jire mu Allah son kai don haka su muna ganin ɗabi'o'insu muna ganin ayyukansu muna ganin muna jin maganganunsu to duk abin da mun kasan ɗabi'a kaza ta keɓanta ga kafin rai ko aiki kaza ya keɓanta ga kafin rai ko magana kaza ta keɓanta ga kafin rai kaga wannan sai mu ƙaurace mata na fatar kun fahimta to amma abin bakin ciki yau musulmi ba su da abin koyi mafi yawa kamar shaidan da kafin rai yau mutane na kallo ga talabijin suna ganin wani mawaƙi bature bakar fata cikin mawaƙan nan nasu mashaya giya kafin rai suna gani na yayi wani irin aski gobe kana ganin ɗan musulmi yayi irin wannan askin in ka tambaye shi ina ka ga wannan askin sai ya ce ai wani mawaƙi na turai ya gani da irin askin nan kaga wane ne abin koyi gare shi mawaƙin can kafiri addinin ku ba guda ba al'adar ku ba guda ba ɗabi'un ku ba guda ba inda kun ka haɗu da shi illa ga mutuntaka maimakon ka yi koyi da annabin rahaman da Allah ya aiko ma a kafiri kuma ko kafiri mahaukaci mashayi giya Shi ne abin koyi gare ka ya sha giya giya ta nuna mai ya sutura iri kaza shi ke nan gobe sai haka dan musulmi ya yi irin wannan ɗunki ji wani wando da sai mutum ya zauna a haibi duk su yi tasha abu ya zan musiba Ah, eh suwaga <laughs> kai ji ga hauka mutum ya zanna ya biɗi yara su yi taja su yi taja a fisuwa kare jini biri jini ake sa shi kare jini biri jini ake fisai ka gani gawa cikin wace aya wace ta ce ai irin wannan wando balle ya ce ai wahalar ba ta banza ba ce Allah ya umarni umarnin Allah ne na bi ko ya karanta cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama amma ya kamata ka waɗannan abuwa da haka yi ko ya karanta cikin wani hadisi annabi ya ce a irin wannan wando kaga babu da waye yi koyi da kafin rai kafiran amerika baka fata da su ya yi koyi bayan kuma ga hadisi ya tabbata annabi na cewa man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum duk wanda ya kama da mutane yana cikin su gobe kiyama za a tayar da shi tare da su to a takaice dai ayoyi da yawa na alkur'ani Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mana hanni daga koyi da shaidan hakan ga kuma Allah ya yi mana hanni daga koyi da kafin rai misali Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir kawai abin sani kawai shine shaidan maki ne gare ku inna shaidana lakum adu lalle shaidan maki ne gare ku sai mi sai Allah ya ce zuwa addu'a to saboda haka kuma ku rike shi maki kaga matsayin maki an ka ce mu rike shaidan ya halatta kai koyi da makiyanka ai bai kamata kai koyi da makiyanka ba to amma ga manan kuma yau bamu da abin koyi illa shaidan sai Allah ya ce inna ma ya da'u hizbahu kawai shedan yana kiran jama'a ta yi ne yan kungiya ta yi li yakunu min ashabis sa'ir don zan cikin yan wuta kuma ko wuta wuta mai tsanani wuta sa'ira Allah ya kare mu daga wuta to iyaka hudubar da shedan kai muku ko saurari wannan hudubar ta shedan abinda shedan ke kokari ya sa ya shi cikin wuta shi ya riga ya kuna shi dan wuta ne ya saba mu umurnin Allah ina fatar kun fahimta wani wuri Allah ya ce ya ya ayyuhal na amanu la tattabi'u ta shaitani wa man yattabi ta shaitani fa innahu ya'muru murbil fahsha'i wal munkar ya ku waɗanda sun kai imani kakku bi hanyoyin shaitan zambiyoyi na shaiɗan, abubuwan da shaiɗan ke aikatawa kakku yadda ku aikata irinsu. su wa man yattabi khutuwati shaytan duk wanda yake biyar hanyoyin shaytan fa innahu to ya sani fa shi shaytan ya mur bil fahsha yana umurni ne da alfasha wal munkar da kuma abin ki shaytan bai taba umurni da aikin alkhairi ba duk abin da kaga shaytan ya aikata ko yayi umurni da aikata to abin na abu ne wanda shari'a ta hana na fatar kun fahimta da ayoyi dai masu kama da wannan akwai wata can fala ta gurrannakum alhayatud dunya wala ya nakum billahi algarur wane ne algaruru anan shaydan kada ku bari har rayuwar duniya ta rude ku ya ku mutane kada ku bari mai rudin nan shaydan kenan ya rude ku don haka kaga waɗanga ayoyi da masu kama da su duka suna nuna mana cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya tsawatar da eh, eh, bayi ne mu'minnai daga bayan hanyar shaidan ko koyi da al'amarin shaidan haka su ma kafirai kafirai Allah ya nuna cewa waliyan shaidan ne ku mumin ne Allah shine waliyanku don haka ashe kenan umarnin Allah ya kamata ku bi ba umarnin kafirai ba ba ɗabi'a irin ta kafirai ba abinda Allah waliyanku ya yi muku umarnin shi kamata ku bi Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa Allahu waliyul ladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur wal kafaru Auliya uhu taghut yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumat sai ce ulaika ashabun nar hum fiha khalidun Allahu waliyul ladina amanu Allah shine waliyin waɗanda na yi imani shine majibincin su shine mataimakin su shine mai kariya gare su Allah ka zama majibincin mu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur Allah yana fitar da waliyai ne mu'minai daga dufan kafirci zuwa ga haske na imani wallazina kafaru amma wa'anda na kafirta su kuma kafirai awliya uhum tagutu waliyan su ne dawagit dagutu wane ne a nan? shedan ita ce mafi kyawun fassarar da an kawo ɗagutu- shedan ba shedan ɗaya ba duk wani wanda ke ba da umarni saɓanin umarnin Allah a bi ko yake ake wa ɗa'a, saɓanin ɗa'ar Allah da manzo ne ya zan ɗagutu? to kafirai waɗanda awwaliyansu su ne ɗagutu shaiɗan الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين Yi أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من nur ila الظلمات su gitun da awwaliyan eh, kafirai suna fitar da su daga haske na imani zuwa ga duhun kafirci ashe kenan kwabbi su ina za su kai shi ga kafirci wallaika ashabun nar Allah ya ce waɗannan su ne abokanan zama cikin wuta wagga abuta ta yi muni Allah ya tsare mu da gare ta hum fiha khaliduna kuma su masu dawama ne cikin ta kaga wannan ayar ita kuma Allah yana hana mana daga biyar kafirai ko to muna roƙo Allah shirye da mu to hani daga yin koyi daga yin kama da shaidan da kuma kafirai yace wa an jabirin radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama la ta'kulu bishimali fa inna shaytana ya'kulu bishimal rawahu muslim wannan hadisi dan cikin wannan babi mai bayanin hani daga koyi da shaytan kamantuwa da shaytan da kuma kafin rai an karɓo shi daga jabir dan abdullah yarda Allah tabbata gare su jabir ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce la ta'kulu bishimali kada ku ci da hannun hagu cin abinci da hannun hagu kada ku ci da hannun hagu don me annabi ya ce fa inna a yakulu bishimal domin shi ke ci da hagu ashe kenan daga cikin ayyukan shaydan waɗanda shari'a ta tsoratar da mu daga aikacewa da su cin abinci da hannun hagu shedan da wani hannu yake cin abinci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da hannun hagu don haka annabi ya tsawace al'umma ta kada su kuskura su ci da hannun hagu kaga daga cikin ayyukan shedan akwai cin abinci da hannun hagu don haka in ka ga mutum na ci da hagu ko da ko shayi da burodi ne shayi da burodi ba sai ka ga ba kawai ya rika burodi da hannun dama shayi da hannun hagu ba ko ko shayi da hannun dama burodi da hannun hagu sai ya tannu burodi da hannun hagu ya kurba shayi da hannun dama wannan ya yi koyi da shaidan ba a ci ba a sha da hannun hagu to ya za a cin shayi da burodi sai ka rika burodin ka da hannun hagu sai ka sa hannun dama ka gunto in ka ɗebi burodi da hannun dama sai ka sa burodin nan da hannun dama cikin bakinka ba kofin shayi yana nan kan teburi ba ko ƙasa aje to in ka sa burodi cikin bakinka da hannun dama sai ka sa hannun nan na dama kuma ka ɗau koyin shayi sai ka kurɓa haka za ka yi haka ƙara cin burodinka da ka amma baya halatta ka riƙa eh, burodi da shayi da hannun dama burodi da hannun hagu ka tanno shi ka binga bai yadda ake muku in kun ka ta hotel sai a sa muku cibi biyu da cibi da wannan mai yatsa sai haga mutum ya rika kowanne ya ɗebo mafi yawa ma da na hagu aka ɗebo ana ciwo shi gaye ne da ya ɗabi'a irin ta shaidan ba a cin abinci ya ko musulmi da hannun hagu annabi ya ce shaidan shi ɗai ke cin abinci da hannun hagu rawahu muslim don haka da wannan hannu ake cin abinci da hannun dama to yanzu kana cin abinci kila shinkafa ce ko tuwo kasa sa hannunka ba ya yi miya ba sannan ga kofin ruwa kuma kana tsakanin cin abinci kana son ka sha ruwa yaya za ka yi sai wasu su ɗauko kofin nan na ruwa da hannun hagu su sha sai su cewa abin da ya sa a hannunsu na daman miya gare shi in sun ka taɓa sun lalata kofin kaga wannan maganar banza ce da mi kan lalata kofi da najasa ko da abinci da abinci sannan ko ka taɓa kofin nan da hannu mai miya ko ka taɓa bayan ka gama cin abinci da kwanonin cin abinci da kofin za a wanke su ko haka nan za a barin su sai an wanke to me illa kuma in ka ɗauko kofin da hannu mai miya dama wanke shi za a yi ina fatar kun fahimta wannan yana daga cikin daluluwan wasu ce ai hannunsu sun sa shiga abinci ya yi miya don haka bai kamata su ɗauko kofin ruwa da hannu mai miya ba sai su ɗauko da hannu hagu a'a sa hannun nan mai miya ka ɗauko kofi miya ai ba najasa ba ce mai tsalki ce tun daga ta ita ce annan kana ci sannan matukar ka sha ruwa da kofin nan bayan ka gama cin abinci ai sai an wanke to me illa in ka sa mai miya sai a hada da shi da kwanonin cin abinci duka sai a wanke ina fatar kun fahimta don haka baya halatta kana cin abinci da hannun dama amma in ka zo shan ruwa ka sha da hannun hagu a'a sai ka ɗauki ruwan nan kofin ruwan nan da hannun dama ka sha wannan shine sunna rawahu muslim Imam muslim ya ruwaito shi wa nimna umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala la ya'kulanna ahadukum bi shimalihi wala yashrabanna biha fa inna ya shaytana ya'kulu bi shimalihi wa biha rawahu muslim shi kuma wannan hadisin an karbo shi daga Abdullahi dan Umar yadda Allah tabbata gare su anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala manzon Allah ya ce la ya ya'kulanna ahadukum bi shimali kada ɗaya da cikin ku ya ci da hannu ne na hagu wannan hani ya ku jama'a wani irin hani ne hani ne na haramci ashe kenan za mu fahimci cin abinci da hannun hagu haram ne duk da yake wasu malamai suna cewa na hayu tanzihin ne ba gaskiya ba ne wannan hani hani ne na haramci mun yi hadisi baya wanda ke ƙara fitar mana da waɗannan hadisan fili cewa haram ne mun yi hadisi bayan kuna tuna cikin wannan littafin cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga wani mutum yana cin abinci da hagu sai annabi ya umarta ce kul bi yamine ka ci da hannunka na dama ba a ci da hagu sai mutumin ya ce lasta ta to ban iya ci da hannun dama sai annabi ya ce mai lasta ta ta kada Allah ya saka iya annabi ya mai bakar addu'a kada Allah ya saka iya sababiyar bakar addu'a gada annabi yawa wannan bawan Allah sai hannun ya shanye shine an ka ce fa ma aha ila fihi hannun ga na dama bai sake ɗaukar ta zuwa ga baki ne ba hannun ya shanye bai tashi hannun na dama dai ya shanye ina fatar kun fahimta yanzu don Allah akan na hayu tanzihin annabi kewa eh, eh, mutume ne addu'a ha hannu ne ya shanye kaga wannan hadisin shi ke nuna mana wannan hani daga ci da sha da hannun hagu hani ne na haramci ba hani ne na tanzihi ba ina fatar kun fahimta to shi ne ya ce an karɓi wannan hadisin daga Abdullahi ɗan Umar yadda Allah tabbata gare su cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce la ya ya'kulanna ahadukum kada ɗaya da cikin ku ya ci bishimalihi da hagunai wala ya na biya kuma kada ya sha abin sha da ita kaga an hana ci da hagu an hana sha da hagu in za ka ci sai dai ka ci da hannun dama haka in za ka sha sai dai ka sha da hannun dama me dalilin da ya yasa manzon Allah ya hana ci da sha da hannun hagu sai ya ce fa inna shaytana ya akulu bi shimali domin shaydan shike ci da hannunsa na hagu waye sharabu biya kuma shike sha da hannun hagu sha ci da sha da hannun hagu ɗabi'a ce ta shaydan shi yasa annabi ya tsawace mu ya ce kada mu yi kaga ashe kenan daidai da cin abinci irin yanayin cin abinci na shaydan an hana muna na fatar kun fahimta in kuna tunowa cikin babin sallah na bulugul marami karatunmu na bulugul marami mun karanta hadisin na na aisha na na aisha ta ce manzon allah ya yi hani an al'iktisari fi salati annabi ya yi hani daga ikhtisari me ikhtisari cikin sallah me ikhtisari ai an yaji ala rajulu hu ala khasiratihi mutum ya aza hannunsa akan kunkurunsa kana sallah sai ka rike kunkuru haka annabi ya yi hani yace fa innahu fi'lul Yahudu fi salatihim aikin yahudu ne fi'lul Yahudu fi salatihim aikin yahudu ne cikin sallarsu kaga ashe ba wai ga mu'amala ba har ga ibada an hana mana koyi da kafirai sai yahudu in suna sallah ya suke yi sai mutum ya dauki hannu ya azabi bisa ga kunkurinsa to annabi ya hana mana yin haka nan sallah ce irin ta yahudu ina fatar kun fahimta ga komi annabi ya hana muna cikin wannan littafin ba mun yi babin kwanciya da zama da sauransu ba annabi ya hana muna wata irin kwanciya wace irin kwanciya ce kwanci jice mutum ya kwanta bisa cikinsa an ka ce wata rana manzon Allah ya shigo cikin masallaci sai ya samu wani mutum ya, kwanta bisa cikinsa ya kwanta jice haka mafi kwancin da mafi yawan kuke yi sai manzon Allah ya sa kafa ya shure shi yana tashi sai ya ga manzon Allah ne sai manzon Allah ce ne ne ke kwanciya irin ta waɗanda Allah ya hushi da su su wane ne Allah ya hushi da su yahudu kaga ashe kwanci jicci mutum ya kwanta bisa mutum ya kwanta bisa cikin sa kwanciya ce irin ta yahudu manzon Allah ya haramta ta shi yasa tun yara na ƙanana musamman iyaye mata ku saurari wannan tun yara na ƙanana ake saba musu ake yi musu fada in sun ka kwanta jicci amma yaro ya kwanta jicike kyale shi kiga har girma haka zai zama kuma wannan kwanci annabi ya ce kwanci ya ce ta waɗanda Allah ya fushi da su su ne yahudu kaga annabi ya hana mana kwanciya irin ta yahudawa ko hakan ga zama shi ma annabi ya hana mana zama irin na yahudu wane zama ne irin zaman mai yahudu mutum ya zauna sai ya yi tangali da hannunsa na hagu gane irin wanda ko da yake hannun dama ya sako to hannun dama ya yi arziki ya yi tangali ya dahe wani ya yi muna irin zaman nan mu gani yawwa yauwa mutum ya zanna sai ya yi tangali da hannunsa na hagu annabi ya ce irin zaman yahudu ne ku bari iri ne kaga ashe da zama da kwanciya da cin abinci da sallah da kowane irin aiki irin na kafirai annabi ya hana muna ina fatar kun fahimta to shi ne ɗan umar ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kada ku ci abinci kada ɗayanku ya ci da hannunsa na hagu kuma kada ya sha abin sha da hannunsa na hagu domin ɗan shi yake ci da hannunsa na hagu kuma shi yake sha da hannunsa na hagu rawahu muslim don haka sai dai mu ci da wani hannu da hannun dama mu sha da hannun dama wa an abi hurairata radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala innal yahuda wan nasara la yasbiguna fa khalifuhum muttafaqun alaihi al murad khidabu sha'r al lihyati war ra's abyadi bi sufratin aw humra wa amma as-sawad anhu kama sanad sanadhkuruhu fil babi dahu insha Allah ta'ala wannan hadisin an karɓo shi daga abu huraira yarda allah tabbata gare shi cewa manzon allah tsira da amincin allah su tabbata gare shi ya ce inna yahuda wan nasara lalle yahudawa da kiristoci la yasbiguna ba su rina gashin su rina gashi wanda furfura ta fito matabbici kai ne duka koge manya ta yi to sunna annabi ya sunnanta cewa ya canza wannan furfurar da ya rini wannan furfura to yahudawa ba su aiki da wannan sunna ta manzon Allah ba su rina gashin su sai annabi ya ce ma al'umma safa khalifuhun to ku al'umma ta ku saba musu kenan ku yi me ku rina gashin ku inda duk gashi ya zan duka furfura to sunna ta tani da arine shi shi yasa ku ganin mutane suna ɗora ma gemun su lalle sunna ce baya halatta mutum ya bar gashi fari kalkama bindin rago na fatar kun fahimta furfura daga kai daga gemu annabi ya yi umarni in dai ta yi fari kal a canza ta amma kuma za mu ji cewa in za a canzawa kuma a nisanci rinewa da bakar kala kada a rine ya koma baki ka koma kai matashi haka eh, kai barazana ga 'yan mata a'a na fatar kun fahimta to shi ne ya yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce yahudawa da kiristoci la yasbiguna ba su rina gashin su fa khalifuhum to al'umma ta ku saba musu ma'ana ku ku rinka rina gashin ku duk wanda gashi na yayi fari kal to ya kokari ya rine shi ya samu wata kala ko ja ko dai duk wata kala kala guda annabi yayi hani a rina gashi da ita ita ce baki haramun ne haram kuma babban har yana cikin manyan kaba'irori mutum ya rine furfura da bakar kala kamar yadda za mu ji insha Allah ta'ala muttafaqun alaihi wannan hadisin Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun kaɗu akan fitar da shi al-muradu abin nufi khidabu sha'ril lihiya rin gashin gemu warra'asa da gashin kai al-abyad wanda yayi fari gashin kai da gashin gemu in sun yi fari kalfulfura duk ta bice to rine su bisu furatin da wani abu fatsi-fatsi au humratin ko wani abu ja kamar ka sa lalle ko baba ko duk dai abin da ake rini da shi ina fatar kun fahimta sai ka rini kanka wanda ya yi furfura ko ka rini gemanyarka wadda ta yi furfura wannan sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama sannan haram ne um, um, um, manzon Allah ya haramta ko ya karhanta mutum ya ba furfura haka nan ba tare da yare ne ba yace dabi'a ce ta yahudu ina fatar kun fahimta wa amma sawadu amma rinewa da bakar kala ka sa wani bakin mai domin ka mai da furfurar ta koma baki kirin ka koma yaro shar faman hiyun an hushika an yi hani da gare shi kama sanad kuru kamar yadda da sannu za mu ambace shi fil babi ba da cikin babin da zai zo bayan wannan insha Allah ta'ala in Allah madaukakin sarki ya so kaga wannan annabi ya yi hani daga musulmi su ba furfura nan duk da yake akwai hadisin da ya nuna furfura haske ce ga musulmi ma'ana shi kuma wannan yana nuna haramcin cire furfura kada ka ga yan kara fari sun fara hito su kakka cige su haka doye kakka a ce ka tsufa a ka bar abin ka haske ce ga musulmi ina fatar kun fahimta sai babi na gaba ya ce babu na hayar rajul wal mar'ati an khida bi sha'rihi ma bi sawadin babi mai bayanin hana namiji da kuma mace daga rinigashin su da bakar kala ba annabi ya yi umarni in gashi ya koma in furfura ta yi yawa ba a rine ta da wata kala to amma ban da bakar kala annabi ya hana kuma hanni mai tsanani kamar yadda za mu ji ya ce an jabirin radiyallahu anhu kala utiya bi abi kuhafa walid abi bakar ni radiyallahu anhuma ma fatahi makka wa ra'asuhu wa lihiyatuhu katha gama bayadan faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama gayyaru hadha washtani busawada rawahu muslim wannan hadisin an karɓo shi daga jabir ɗan abdullah yarda allah bata gare su jabir ya ce utiya bi abi an zo da abu quhafa wane ne abu quhafa walid abubakar na siddiq mahaifin sayyidina abubakar as-siddiq radiyallahu anhu ma yarda Allah bata gare su baiwa ba wanda Allah ya wa bayawa cikin al'ummar manzo Allah kamar sayyidina Abubakar Allah ya yi mai bayawa tashin farko yin musulunta bai taba jayayya da wani al'amari na manzon Allah ba bayan ya musulunta Allah ya shirya mai da mahaifiya ta ta musulunta ana kiranta ummul khair sannan Allah ya shirya mai da mahaifi ne Abu Quhafa Uthman ibn Amir shine Abu Quhafa shine mahaifin sayyidina Abubakar yan musulunta ‘ya'yan na abubakar babu guda da ya fanɗare dukkansu Allah ya shirya dan mai da su haka jikokinsa dukkansu Allah ya shirya dan mai da su babu wani cikin sahabbai da Allah ya wa wannan baiwa in bancin sayyidina abubakar da kai da mahaifinka da mahaifiyarka da 'ya'yanka duka da jikokinka duka ba a samu rabin shaidan ko guda ba duk manzon Allah sun bi manzon Allah wannan babba falala ce Allah ya ga na abubakar Allah ka shirya da muna da namu to shi ne jabir ya ce an zo da abu kuhafa mahaifin sayyidina abubakar as-siddiq radiyallahu anhu ma da shi abu kuhafa da dan nashi sayyidina abubakar duk sahabbai ne yarda Allah tabbata gare su an zo da shi inda manzon Allah yau fatahi makka yinin da an kaci makka ranar nan yan musulunta kaga ashe duk shekarun da an kayo ba da shi ba amma dai Allah ya taimake shi daga baya ya musulunta ranar da an kaci makka to an ɗauko shi an zo da shi inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ra'suhu wa lihiyatuhu da kansa da gemanyarsa kaffa gama sun koma yadda kasan wani irin tsiri wani tsiri ne mai mai fure furin safari kal me ya gama da Hausa wani tsiri adda fure fari kada to kaɗa ba ita gama ba sai dai a sa ta alababil misal amma ba ita gama ba wani tsiri ne ai kaɗa ba ta hure ko tana hure ja ita dai afara ita kaɗat to to wani tsiri sagama wani tsiri ne mai fure fari fari kal wake amma dai ba da kare na ko ce wani tsiri ne wanda fure ne yake fari kal to da gashin kan abu kuhafa mahaifinsa yadda abubakar da geme ne sun koma yadda ka san wannan tsirin sun yi fari kal kamar kaɗa na fatar kun fahimta bayadan saboda fari sun yi fari kal faƙalar rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana ganin wannan dattijo sai ce gayyaru hadha ku canza wannan furfurat washtani busawad amma ku nisanci bakar kala me ma'anar ku canza ta ma'ana ku samu wani abu wanda aka rine da shi ku rine mai gashin kai nai da furfuratai amma kada ku yi amfani da bakar kala ya ku musulmi rawahu muslim imam muslim ya ruwaito shi kaga wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama yayi umarni cewa in furfura tawwa mutum mutun yawa to ya canza ta ya rine ta a sa lalle ko baba ko a hada lalle da baba don baba yana da baki ko sai a hada lalle da baba sai a abin nan sai a yi rini a daura lalle ga kai da gashin kai da gashin gemu gemu ya kunshi haddasa saje duka duk sun shigo cikin gemu ga wanda gemu na yayi fari kal ina fatar kun fahimta amma sai annabi ya ce amma ku nisanci bakar kala kaga ashe kenan rini da bakar kala furfura ta fito ma mutum ya rine ta da bakar kala ya sa wani bakin mai ko bakin fenti ya rine ta me ya matsayin wannan haramun ne kuma haram babba akwai wani hadisi da imamu abu dawud da ya fitar shi ke nuna mana mutum ya rini furfurar da ta fito mai da bakar kala kabira ce min alkaba'iri babban zunubi ne daga cikin kaba'irori kaba'ira ce babba ina hadisin yake hadisin da yake cewa Imam abu dawud ya fito da shi ya fitar da shi kuma hadisi ne sahihi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya rini furfura ta da bakar kala ko kamshin aljanna ba zai shaƙa ba gobe kiyama ko kamshin aljanna ba zai shaƙi kamshin aljanna ba in ji annabi sallallahu alaihi sallama. kaga wannan yana nuna mana cewa ashe laifin ba karamin laifi ne ba makaruhi ne kamar yadda wasu sun ka wasu sun ce ai rini da bakar kala makaruhi ne kawai wallahi ba makaruhi bane haram ne kuma ko haram babba haram kabira ce min alkaba'iri don kadiba annabi ce ko kamshin aljanna ba zai shaka ba kamshin aljanna ko annabi ya ce ana fara samu ne ka da aljanna tsawon tafiya shekara 500 aka fara jin kamshin aljanna to ko duk wanda ya rini da bakar kala ya rini geme ne ko gashin gemu ne ko gashin kai ne da bakar kala wai don ya koma yaro mai kurciya yawa yan mata barazana burga cewa yaro ne bayan kuma tafiya ta tafi to annabi ya ce ko kamshin aljanna ba zai shaka ba to abinda addaban mamaki da bakin ciki yanzu ba ga hadisai ba wannan imam abu dawud ya rawaito shi ko hakan ga wancan eh, wannan imam muslim ya rawaito shi na cikin riyadu sa wancan kuma da annabi ya ce ko kamshin aljanna ba zai shaka ba shi kuma imam abu dawud ya rawaito shi kaga duk hadisai ne sahihai sai ka iskan malamai sun karanta waɗannan hadisan kuma hadda malaman hadisi waɗanda su ya kamata a ce sun fi kowa kimanta maganar manzon Allah sun fi kowa nisantar abinda manzon Allah ya tsawatar game da shi sai ka iskan ma har malamai ga sunan wai saboda ƙurciya a wa 'yan matan university barazana furfura ta hito ma malami kowa ya sai da gemu ne yake da tsufa ya kama fa dattijo ne fa amma yanzu kana dibin gemun nan sai haga ne kamar yaro dan shekara 28 wai shi a dole saurayi ne ina samartaka take a makallahu? tafiya ta bi hanya ka jawo ma kanka hadari dai yanzu duk hadisan nan da ka karanta kuma karshe wurin wa ƴan mata barazana ka shiga wuta baka jawo ma kanka musiba ba don haka aji tsoron Allah to in ya zan ƙanana irin waɗannan an su kiyayewa ina ga waɗanda ba su ba kuma kuma duk sunna ce duk dai a dunguza duk sunna ce sunna ta zan iyaka yanzu abinda malamai sun ka ɗauki sunna kawai sunna karatu amma ba ta aiki ba na fatar kun fahimta tunda duk malamin da aka wa bugun gaban cewa malamin hadisi ne ana cewa bai karanta riyadu salihin ba ana cewa bai karanta abu da eh, sahihu muslim ba to ga hadisan cikin su wannan matsala ce wadda ko ɗaliban ilimi sun san da ita annabi sallallahu alaihi wasallama ya haramta ya yi umarni cewa a rane gemu a rane furfura amma kuma ya haramta rane furfuran nan ko rane eh furfuran nan in takaice in ta gemanya ce da bakar kala ko ɗaliban ilimi sun san da haka amma sai ka iskan malamai masu amsa sunan malamai ga sunan suna yi don me saboda bai da kurciya sannan to wai in an ka ce ma yaro kaddara ba don kurciya bane to in an ka ce ma yaro shi zai kara ma kwanaki ko shi zai sa yan ajalin ka yazo ka ki mutuwa mi zai kara ma yan ce ma yaron Allah shi tsare in ba neman mata suka yi ba eh, eh, don akwai ban mamaki yanzu ka dibo wannan wa'idi da annabi ya cikin hadisin Abu Dawud cewa ko kamshin aljanna ba zai shaka ba ka yadda a hana ma shakin kamshin aljanna amma sai ka ne ji wannan mutuwar zuciya fa jama'a abin yana da sauki wallahi baya da sauki a ce ko kamshin aljanna ba za ka shaka ba muna roƙon Allah shiryar da mu to sai babi na gaba yace babun nahyi anil qaza'i wa huwa halqu ba'din ra's duna ba'din wa ibahata halqihi kullihi lirajuli duna almar'a wannan babi shi kuma babi ne mai bayanin hani anil qaza'i daga qaza'u me ƙaza'u malamai sun ka ce tukkuwa hani da gayin tukkuwa in mutum ya zo aski a aske mai kai a ba wani gashi ba shine tukkuwa ba tukkuwa a aske sashen kai a ba wata yar tukkuwa nan daɗa in gaban goshi in tsakiyar kai in bayan ƙiya duk dai inda ka yi ta in ɓangaren dama in ɓangaren hagu duk inda an ka bar wani gashi dai shine tukkuwa irin tukkayen da aka wa yara, can da wuri muna yare duk an yi mana su yan an kai mana aski sai a yi mata kuwa uku ko to to kaji dan kauye to <laughs> kuwa uku da wuri ake wa yaro yaran kawai yan an kai musu aski to kuwa uku jere da juna haka wannan ta farko ana kiranta cingil wannan wannan ta tsakiya di wannan ta karshe ta yammen sai a ce ga cingil ga kashe da ga yammen <laughs> haihuwar locust bai san da haka nan ba <laughs> eh, sai wanda ya tashi kawai ina fatar kun fahimta to shine qaza'u hani daga ƙaza'u. me ya qaza'u yace wa huwa halqu ba'dar shi shine aske sashen kai duna ba'dan koma bayan sashi ka zo wurin ma'aski sai a aske ma bangare na kai a ba wani bangare irin askin nan na turawan Amerika, mawakan Amerika. in ka zo shagon nan masu aski ba kana iskan maga hotannin kalolin aski ba to waɗannan askunan a aski ɓangaren kai sai a ba wani tundunan ne ga daggaba a basu ranar daggaba duk ya shigo cikin ƙaza'u irin askin nan na kafin rai shi kuma ƙaza'u koyi ne da wa koyi ne da kafin rai kafin mu hita daga wancan babin he hani daga koyi da shedan da kafin rai kaga yanzu mi ya kawo mana ɗabi'a kafin rai cin abinci da hannun hagu ina fatar kun fahimta yana cikin ɗabi'a kafin rai ko hakan ga ƙin rini furfura barin furfura fari kal eh, gemun mutum da kai ne ya koma kamar bindin rago shi ma ɗabi'a ce ta yahudu da nasara annabi ce ku saba musu kaga waɗannan su ne abin da ya kawo ko to yana daga cikin ɗabi'a kafirai bayar da abu da hannun hagu in za ka ba mutum wani abu sai ka miƙa mai da hannun hagu ɗabi'a ce ta kafirai da wani hannu an ka ce ka bayar da hannun dama hakan ga karɓa abu da hannun hagu ɗabi'a ce ta kafirai an miƙo ma sai ka tara hannun hagu ka karɓa tun yara na ƙanana ake saba musu da wa'annan ladubba ina fatar kun fahimta kana miƙa ma yaro abu yana sa hannun hagu sai ka kwaɓe yaron ba a karba da hannun hagu sa hannun dama sai ya ba da hannun dama ka miƙa mai ka karantar da shi to karba abu da bayar da abu da hannun hagu wannan duka ɗabi'a ce ta kafin rai da dai sauran abubuwan da yake sun keɓanta ga kafin rai don annabi ya tsoratar da mu ko to shi ne ya ce wannan babin shi kuma babi ne mai hani daga yin ƙaza'u abinda a ƙaza'u da shai'i ƙit'atun mina shai'i yace wa huwa halqu ba'adin rasa shine aske sashen kai duna ba'adin koma bayan sashi wa ibahata halqihi kullihi lirrajul da kuma halaccen aske dukkan kai ga ɗa namiji duna almar'a amma banda ɗiya mace namiji ya halatta gare shi ya talkobo ya aske kai ne duka duk da yake wasu malamai sun karhanta shi saboda wani dalili amma kaga imamun nawa ya ce a dalilin da sun kawo bayya ba ya halatta a aske dukkan kai za mu ji dalilinsa ina fatar kun fahimta amma wa ya halatta ya aske kai ne duka in ya tashi yin aski shine ɗa namiji mace baya halatta ta aske kanta duka in ba da lalura ba ko ga aikin hajji ba annabi ya yi addu'a har uku ba ga masu talkobo bayan ƙara aikin hajji ko umra ya ce allahumma gafir lil muhalliki na mun yoshi kwanakin baya cikin babul hajji na bulugul marami ko Allah ka yi gafara ga masu aski kobo bayan ƙara aikin hajji ko umra sahabbai wasu sun yi sosai sai sun ka ce wal muqassiri na ya rasulullah da masu sosai ya manzon Allah annabi kyale bai ce da masu sosai ba sai ya sake maimaita addu'a kashi na biyu ce Allahumma ghafir lil muhalliqina ya Allah ka yi gafara ga wa'annan aski kansu kobo bayan ƙara aikin hajji ko umra sun ka ce wal muqassiri na ya rasulullah annabi bai ce wal muqassiri na ba ya sake maimaita addu'a kashi na uku Allahumma gafir lil muhalliqina sannan sun ka ce wal muqassirina ya rasulullah sannan manzon Allah ce wal Ka kaga ashe annabi yawa waɗanda sun kawa talkobo bayan ƙara aikin hajji ko umra addu'a sau uku ta neman gafara amma ma sai musu addu'a guda to tunda su ma dai annabi ya yi shi ya nuna ya halatta kai su yi bayan ka ƙara aikin hajji ko umra amma dai abin da ya fi ka aske shi tol ina fatar kun fahimta to sai wasu malamai sun ka ce aski talkobo in ba wurin aikin hajji ko umra ba makaruhi ne menene dalilin su sun ka ce domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana lisafa siffofi na khawarij yasa daga cikin ɗabi'o'insu suna yin aski talkobo yana daga cikin ɗabi'u na khawarij wannan shine dalilin wasu malamai to amma imamun ya dai ya saba musu yace a a wannan dalili bai shiga ba muna da dalilin da ya saba mana ku ke halattar da ko ba wurin aikin hajji ko umra ba da namiji ya talqab to bari mu ji dalilin imamun nawawi yace an umar radiyallahu anhu ma qala naha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama anil qaza'i muttafaqun alaihi wannan hadisin an karɓo shi daga abdullahi dan umar yarda allah tabbata gare su dan umar ya ce na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an alƙazai manzon allah ya yi hani daga yin tukkuwa ma'ana daga aske sashen kai a bar sashi irin asken nan da hukai sai a aske nan baya sai a batulin sura nan da gaba koyi ne da irin asken wa asken kafirai baya halatta ga dan musulmi irin wannan aski kaga ɗabi'a ce ta kafin rai sannan baya halatta ga uba ya ga ɗani ya yi irin askin na ya kyale shi sai ya kira shi kai ban san shegantaka wanga irin aski ba zai ka aske shi ko in fashi kan nan yanzu ka ɗauko sanda ko dutse maza ta ka aske kan nan ka aske nan na kafin rai ko in fashe ma kai kaga dole ta ya aske ko amma uba ya ga ɗani ya yi irin askin nan na kafin rai kuma ya kyale shi kaga ya nuna da shi da ɗaddun lalatattu ne yana daga cikin haƙƙin uwaye haƙƙin ƴaƴa akan uwaye su tarbiyyantar da su duk abin da ka ga ɗanka ya ba daidai ba sai ka kwabai ka jawo shi ga abin da yake daidai da shari'a amma wai saboda so ko sakarci ka ga yaro yi abin da ba daidai ba baka iya mai magana kan raina ya ɓaci. to akwai haɗari da gare ka da gare shi muna roƙon Allah shirin da mu to shine dan Umar yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani daga qaza'i ƙaza'u shine aske sashen kai a bar sashi asalin kalmar ƙaza'u malamai sun kace ɗan girgije ɗan ƙarami wani yanki na girgije shine ƙaza'u to a kan isti'ara an ka aro kalmar sai an ka ba aske sashen kai a bar sashi amma asalin kalmar ƙaza'u ɗan ƙaramin girgije hakan ga shine ƙaza'u kuna tuna hadisin da mun ka karanta cikin sahihul bukhari da muslim kitabul istisqa hadisan anas anas dan malik ya ce wata shekara an yi wani irin matsanancin fari cikin garin madina fari ko ya tsananta wata rana ranar juma'a annabi sallallahu alaihi wasallama ya hau kan mumbari yana tsaye yana hutuba sai ga wani balarabin kawai ya shigo masallaci ta wata kofa daga cikin kofofin masallaci ya taso haikan zuwa inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana zuwa sai ya yi tsaye manzon Allah na hutuba sai ya ce ya rasulallah halakal mal waja iyal wankata atis subul fad'ullah an yi githana ya manzon Allah dukiya ta halaka fari ya lalata mana shukoki da nau'in abinci da sauran dukiyoyi dai sun halaka ya manzon Allah waja al iyal iyalan mu yunwa ta kan musu babu abinci yawa maku ta kan musu ya manzon Allah yanzu kamar irin yawa maku ga ta kan mutanen jiya Allah ya gafarta wa Malam Abubakar Jibirin. Malam Abubakar Jibrin ya ce yau ta wuce cin abinci cin garin kwaki na baro kun san duk inda an ka hito mutanen sakwato sun shekaru suna cin garin kwaki cikin baro ko wai saboda hauka ta jami'an tsaro wai mutanen nan da ka jika garin kwaki cikin baro da kuli da salas suna yawo mai naira ce mai naira arba'in suna ɗiban mai yana rage hasafi wai sai ga jami'an tsaro suna kama su to lahimmi sun ka yi da lahimmi daga ta suka sai su koko akwai wata doka cikin dokokin najeriya ko dokokin gwamnatin jihar saboda ta hana sayar da jikakken garin kwaki cikin baro akwai wata doka da an ka rubuta to mi an na kama su don kun na su inda ba don ayyuka sun yi min yawa ba gaskiya da na samu baro na cika garin kwaki in bi in gani akwai dan sadaka inda ina lokaci da na yi ba wata doka sannan ba taimakon jama'a na suka yi ba an tsana yanzu wanda adda kuɗin sayi shinkafa yana sayin jikakken garin kwaki cikin baro to kun talauta mutane kun sace kuɗi mutane sun dawo ba su iya sayin shinkafa a dafa musu ga waɗanda sun ka zo mana da ready made abinci ready made eh kuma an ce wai a kama masu yi don mi saboda su belle ya bi sun haɗi don haka bari a kan masu sun yi laifi to wasu ka saba ma ba saba ma Allah ba saba ma dokar gwamnati ba don haka wannan kama su da kuka yi haram ne kuma ku hito ku yi ta jika abin ku ku kewaya cikin gari in dan sanda ya tare ku ce ya faɗa muku dokar da ta hannu sai da garin kwaki jikake wuce doka dan sanda bai da wata dokar da ta hana sai da jikakken gari to shine jiya mallam abubakar jibrin ka cewa yau ta wuce sai da garin cin garin kwaki jikakke yau ta kai ga wannan nau'in abinci mi suna nai jage jage jage dai jim jimunta ba dalon ba jimunta biljimi yau wani nau'in abinci annan mutanen sakutuna ci da ake ce ma jage kun san jage yace lokacin da an kai wata yunwa Nijar to lokacin nan mutanen Nijar sun ka fito da shi tsaba ce aka ɗaukowa a dafa ta tsaba a dafa sai a sa madara kasan su can suna da awaki sai su tatsa madara sai a sa sai a ɗebo wagga an dafa wagga kuma a debo ta haka nan tsabata ninta a zuba haka mutum zai rinka ta tsaban nan yana ci to shi an nan yau ana ci cikin garin sakkwato jage kaga ya nuna sakkwato akwai yunwa ko babu akwai yunwa a kan min nace akwai yunwa ba na ana ana ana propaganda an kama bello ya bu ba yan an kan min don allah a jefa ne sama kan in koma shi dowa ƙasa koko a gina ramin wuta a cika shi da wuta a tsatsaga ni ciki ko a samu yan kwalba turare ya karama a tsatsaga ni ciki koko a toni uwata da cikin kabari a buɗe cikinta a mai san cikin cikin uwata kan in koma hitowa to ka tsoron kamu ku da Allah zai kamawa kun saba ma Allah ku yi tsafi ku yi liwaɗi ku ci haram ku yi munafunci duk abin da Allah ya hana ba wanda ba ku yi ba ku ji tsoron Allah ya kama ku bello ya buga tsoron kamun ku don haka a kama ɗin ga bellon ba a san gidan bello ya bu ba ko sallamo ina fitowa at any odd hour ka sallama ina fitowa ku tambayi yan uwanku ƴan sanda ku jiya karfe ɗaya na dare an zaba sallama min na hito bello bai ɗauka yan kowa ba abin kunya ga bello yau shine a ce ga bello can an kama shi da yaro bello yau ya shiga cikin jama'a kwamanda an kama shi da yaro yau shi a kunya garan amma a ce wa'azi ya yi mai zafi ya ɓaci wani an kama shi wallahi ni to me is a pleasure babu wani abin haɗi gare ni in wa'azi ne da me yayi an haka mai wa'azi yayi to in an kama ni a jefa ni sama kuma ko sama can sama ta bakwai ka a aje ni wagga sama ta farko a kai ni sama ta bakwai inda ban iya shiɗowa in koma ganin mutane balle in koma wa'azi ko a gina ramin wuta a tsatsaga ni ciki propaganda me me amfanin propaganda ga maciji me annabi ya sau ga bellon ga gida ne buɗe ko ga zo ka iske gyadda ka kwankwasa yanzu ina yi wa buzut duk sakkutu ba mai biya ta bashi don haka wanda aka biya bashi shi aka sallama mai kihitowa ya ce a riga a gani a ce baya nan ban ban sai da daga ban sai da ƙwaya ban safarar miyagun makamai ban sakar society ban tsoron at any odd hour ma'aikatan tsaro su zo su shiga gidana ba abin da za su ɗauko a cikin gidan na illa littafai sahihul bukhari sahihu muslim abu dawud da tirmizi da nasa'i da ibnu maja da sharhu su su tafsiri ibnu kathira akwai wata doka cikin dokokin najeriya ta hana min mallaka su ko ka dauke su kai kamar su ban da wani abu cikin gidana da wanda duk ya taho ko har ɗuruwa cike, kan ma ku yi sallama ku shiga duk abinda har matan ku ɗauko don haka mai an tsaya propaganda ai an kan mai an kan kan ba bello ba oh, oh, oh to ko to ku ba ku iya ba yan sun kace sun ka an kama mallaya ku ce to ku kashe shi yan liwadi wake kiya da bello yabo yan liwadi duk sakkwato ba mai kiya da bello yabo illa dan lodo wan duk kaga yana bakin ciki da bello yabo liwadi yake yi ya bincike liwaɗi ya kai ɗan liwaɗi ne wanda bai liwaɗi bai ƙiya da bella yabo to su ne annan suna cewa da an ce an kammala ku ce to ƴan liwaɗi ku kashe shi Allah shi ɗebe muku albarka in ba ku kashe shi ba in kun kan mai ku kashe shi ni yanzu ba kamu ne kaso ni mutuwa ne kaso wanda duk adda ita ta hoga ni ni mutuwa ne kaso ita ɗaya ban gani ba amma in an kan min yau shi an nawa kan min in an ka kan min yau dinga a ce an kan min yau asibit shi kamu na nawa kenan ko kwamishinan 'yan sanda bai iya faɗin ko shi annanawa to duk sauran kamun da an kayo baya sun yi wani tasiri to balle wanga da 'yan lewaɗi mata 'yan daudu masu warin kashi ƙato wanda ka zuwa ya ban mata ta da 'ya'ya ne ya ta inda wani kwanan gida a ɗau kuɗi a bashi shi bello ka tsoron kamu nai don haka in don maganar liwaɗi ba a barin maganar liwaɗi in shi zai sa a kan ya ba mu ba ku hankuri ba ku taho ga nan ku kama shi kuma an kama shi a kashe don wallahi tallahi babu wani gidan yari tarayyar najeriya da ka maganin belle ba ba maganin ya ba illa mutuwa in kun kai ni gidan yari kun dai ga wadannan yau sai kara ta biya tsari gidan yari da na hito na fito ni dai ga area boys nan dun na mai shi su ustazu shi yasa yau ga sunan tare da 'yan siyasa amma baka isa ko bakar magana ka haɗi gaba gare su ta bello ya babu wallahi yanzu a ce to wallahi ka sani yanzu muna make ka don wallahi mun ganin darajar bello ya bisa gare ka aikin wane ne aikin bello ya bane zaman da ni can gidan yar can ni sabo da su nan mashi su ustazai yau suna nan sun koma ustazai don haka ko gobe an ka inda inda za a kai ni akwai mutane kuma zan aikin gada an hakan min saboda shi zan ci gaba da shi can kuma in yi rakarutin din wasu sojoji don haka in kana son kai maganin bello ya da ka kama ka mace shi ya mutu shikenan akai gawa a yaswa kan ma a turka abu koyi min sallah a tu yaswa propaganda ba ta cin mu ina fatar kun fahimta muna roƙo Allah shiryar da mu amma dai ba mu barin wa'azi kun ba mu barin babbakon addu'o'i ya Allah duk wanda ya zannan lalata al'umman musulmi Allah ka halaka shi ya Allah duk wanda ya zannan mawatsi liwaɗi cikin al'ummar manzon Allah Allah ka halaka shi ya Allah duk wanda ya zannan maruguza wannan da'awa ta mujaddadi dan fodiyo cewa dan fodiyo ya jawo masakkutu kwarjini yau ka zo ka lalata wannan da'awa ka jawo masakkutu samaki yau ba sakkwace bai isa ya hita da mota mai lamba sakkwato ya taiko da gusau ba sai ya cire ya sa wata saboda mi saboda yau sunan sakkwato ya ɓaci wadda kasan sunan ya bu ya ɓaci yau dan yabu akwai mai waye waye bi duk sun cire ai da sihar da nemo kenan kun ka kibi to ga ta nan yau ina mutane yabo na faɗa muku akwai yan lewaɗi sun kuce ƙarya ya kai me ya sani yabo ya sharabe da yabo wani aka ce mini sani yabo wai wai ni kakana saba'in duk cikin gari bo an kai yanzu wani aka ce mini sani bo to gashi nan yau yau mutumin ya bi mutum guda ni ce muka iya tadda fuska ta cikin mutane shi abin yabo in banci to sai sarkin kabi kaji wani ya ce sai sarkin kabi sarkin kabi to ga liman ya ce da shi <laughs> eh? yawa mika ce a a mika yi mutumin ya baki <laughs> ga wani mutumin ya da <laughs> ka yi fada da su abu ka yi fada da su ba ke ka cikin zuciya ka bata kai dai Allah ya sanar ma baka son abin baka son masu yi amma baka yi to open le ba baka ji bacin da sun kai min ba duk zumuntar da agare baka ji suka baci na ba wai ban da kishin ban da kishin gari wai yanzu mutumin ya baka ce wani bai da kishi akwai duniya mara kishi kan mutumin ya bo Ba ra dan uwansu ya hito takara fa sun ka ki zabe ne sun ka bi banza da yohi Wani rashin kishi ya wuce wannan wai mutumin ya baka ce wani bai da kishi wai akwai rashin kishin da kun kamar wanda kun ka nuna ko haƙe dan uwan kun ka bi banza to wanda kun bi ga abin da biya ce ta jawo muku nan ga samakin da ya jawo muku nan kun kabi ɗabi'a ta ta kun kabi eh dan uwanku ya hito takara kun ka ce ba ku son dan uwan kun ka zabi sabba kuma ko sabban ga inda na kware na babu koyi mugun mutum to gashi nan ya koya muku mugunta yau da ku da ɗayanku sai a kama mutum a kama ɗanai iya kayan 'yan siyasa na su yi sauri a ta yi a yi umarni da ƙarfin mulki a tattaushe magana amma dai kowa ai yabo da matar ɗaki da karuwa da yarinya budurwa da ƙaramar yarinya da dattijo da saurayi da yaro ƙarami kai har mahaukaci duk wanda a cikin bi da kewaye ya ji dai an ba da sunan kana cikin les kana cikin les wa'inda nan lalata yara don haka jama'a girma ya faɗi ko akwai shi girma ya faɗi girman mutane ya ya faɗi waɗanda adda girma ya ba su da yawa daga sarkin kabi sarkin kabi Allah ya saka mai da alkhairi ji jikan moyiju kan na kwarai duk jikan moyijin da suna ne ya fito ga list din nan to ya tahi da jikan moyiju jikan wa za mu ce mai sai mu ce mai jikan ɗan noma. ya shigo cikin jikokin ɗan ganoma eh don kaga sarkin kabi ya yi rawar gani haka yan banga ya ba sun yi rawar gani shekaran jiya na yi addu'a ban sa da su ba to yan banga sun shigo ga addu'a suna taimaka ma ma'aikatan civil defense Allah ya saka ma yan banga ya da alkhairi suna taimaka tara tara a kama yan luwaɗi. hakan ga sauran samari na yabu su ma sun yi rawar gani haka mallamai irin su liman irin su malla ahmad akwai malla ahmad can kwanakin baya ya taɓa wa'azi ya ce akwai wani wuri nan kan kwana akwai yan liwaɗi nan wai har da zuwa ana mai maganganun banza da ba ka san amalla ahmad sauƙin hali gare shi ko to ni na ce akwai shege Abba to ya mai maganar banza ba shi na ce akwai yan liwaɗi ya ku ta tsaye ku gyara garin ku kun ka kiya to ga kunya nan ta makaro muku muna roƙon Allah duk wanda adda hannu ga lalata mana matasa ya bo Allah ubangiji ka kunya tashi. Allah wagga kunya da sun ka shiga Allah kakka hishe su da cikinta sannan yadda sun ka lalata rayuwar matasan nan Allah ka lalata rayuwarsu Allah ka tara su ka tsine musu albarka duk wanda adda duk wanda ya shigo cikin list din nan kuma tabbas yayi lewadi Allah ka tsine mai albarka to wannan shine lehin belliya in an kama belliya baka da cewa belliya ba yayi sata baka cewa an kama shi da matar wani baka cewa an kama shi da yaro ko me za a cewa an kama bello yabo ya yi wa'azi wa'azin mi cewa a bello waɗi don haka ku kashe shi yan lewaɗi yan lewaɗi allah ya ɗebe muku albarka in ba ku kashe bello yabo ba duk ɗan lewaɗin da ya raga ma bello yabo kada allah shi raga mai gane na hito ɗan lewaɗi shege ne in bai kashe bello yabo ba yau in ya bari ne kai a zorewa allah ya ɗebe mu ɗan lewaɗi albarka iya kallahin bello ya ba annan ko cewa a balle waɗi an kama shi usai mun kan mai ɗan mun ko ɗan neman shege katon banza to mu tafi to mu koma ma hadisin mu na Anas ce muku Anas yace wata rana manzon Allah yana tsaye yana hudu ba sai wani balarabin kawai ya shigo ko yace manzon Allah ya manzon Allah dukiyoyi sun halaka iyali yunwa ta kama su hanyoyi sun yanke saboda rashin ruwa ya manzon Allah ka yi addu'a Allah shi agaza mana da ruwan sama annabi bai kiya ba sallallahu alaihi wasallam sai ya yanke hudu ba ta ya daga hannuwa in ji anas nan bisa mun bari ya daga hannuwa ya yi addu'a Allahumma agithna Allahumma agithna Allahumma agithna ya Allah ka agaza mana da ruwan sama ya Allah ka agaza mana da ruwan Allah ka agaza mana Anas ya ce ko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga hannuwansa yana wannan addu'ar wallahi ma fi sama'i min qaza'atin babu wani qaza'a ba ga kalmar mutu qaza'a nan ba Ya ce fa wallahi ma fi sama'i min qaza'atin wallahi babu wani yanki na girgije a sama sama tana fo ba wani yanki na girgije kaga qaza'a yanki na girgije ai ita atun mina sahabi wani yanki na girgije Ya ce amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai saukar da hannuwansa ba sai da na giga girgira nan sun taso ka amsalil jibali wadda kasan duwatsu tumbul tumbul da ruwa manzon Allah ya ƙare addu'a ya ci gaba da ba annas ya ce wallahi manzon Allah bai ƙare ban nan ba sai da an hagwace da ruwa dama kun san rufin na masallacin manzon Allah da tsumojin da bino an kai ko an ka sa haki an ka baibaye don haka in ruwa sun yi yawa ruwa na shigowa a cikin masallacin ta sama ya ce wallahi manzon Allah bai sauko da bisa mumbari ya bar hudu ba sai da niggar ruwan sama suna gangarowa ta gemun manzon Allah kenan an gwacce da ruwa ruwa har sun shigo cikin ruhin masallaci har sun kai ga huskar manzo suna gangara ta huska tai to ruwan nan ne an kai sati guda ko sassaftawa ba a yi ba kaga me mahalli shahidin mu dai qaza'a ma fi sama'i min qaza'atin babu wani yanki na girgije a sama to shine qaza sai an ka ari kalmat sai an ka ba abin a aske sashin kai a basashi shine dan dan eh, shine dan Umar yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani daga qaza'a yawa annabi yayi hani daga aske sashin kai a basashi muttafaqun alaihi don haka ko dai ka aske kan dukkanai ko ko ka bashi dukkanai wa anhu qala ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sabiyan qad hulika ba'du ra'as ba'du sha'ri ra'asihi wa turika ba'duhu fanahahum an zalika wa qala ihliquhu kullahu aw itrukuhu kullahu rawahu abu dawud bi isnadin sahih ala shart al-bukhari wa muslimin shi ma wannan hadisin an karɓo shi daga abdullahi dan umar yadda Allah tabbata gare su dan umar ya ce ra'a rasulullahi ashe kenan mu tsaya nan ka gani yanzu lokacin da matsalar liwadi ta tashi abu shekaran jaran alhamis an ce sarkin ya yi rawar gani ko yan bangai ya bi sun yi rawar gani wasu da cikin malamai irin su liman irin su mallan ahmad mallan nasiru dan rabi da wasu malamai ba su ɗaya na ba su ma sun yi rawar gani tun kahin ran nan sun yi ashe sun yi wa'azuzzuka ban sani ba sun yi wa'azuzzuka game da hana liwaɗi ko hakan ga samari sun yi rawar gani da samari an kai tara-tara ana kama su 'yan liwaɗin kaga wannan alama ce ta cewa duk mutane ya bi 'yan liwaɗi ne ko ko wasu shagguna ka yi banda wasu wasu shagguna ka yi an ce in bar zagawa amma dai ɗan luwaɗi babu abin da zai sa ba mu zage shi ba kaga wanda ya ce bello ya ya ce duk mutane ya bi yan luwaɗi ne ya faɗi gaskiya ko ya yi min ƙarya nan da faɗi gaba gare ku muna karatu da yadda salihi na irin yau tsakanin ku da Allah cewa ni duk mutane ya bi yan luwaɗi ne Ban ce cewa ni in ka cire sakkwato sakkwato north da south nan da commander da first lady da kahi suga da yan baraya da yaya babba da five alive da sauran shaggu in ka cire nan sakkwato inda kwamandodi suke da yara nai an ce local government cikin lokal government ta ƙauyuka ba inda 'yan liwaɗi sun gidan nan ce kamar yabo ba haka ni ce ba wannan dukka tara mutane yabo a haro daga kahin moyijo da waɗanda nan mutu da masu rai duk a tara su wuri guda billahi lazi la ilaha illa ina tashi tsakaninsu in maimaita wa magana ana cikin sirri na faɗe ta ba kuma wa ai yabo wanda nika tsoro he da wanda nika tsoron Allah wa nika tsoro ya bai in ba Allah in ji tsoro na in ba Allah a'a nasiha ta ne musu sannan bello yabo yana da gari kamar yabo hayyo kun taba ji an ce bello sokoto ko bello birnin kabi ko bello gusau ko bello kano har gobe bello yabo nika bayarin ashe kenan bello mutumin ina ne ko ba ku so dan yabo nake ko ba ku so mutum ya abu kabarin ubana na na cikin garin yabo na uwata na na cikin garin yabo kakanni na tun kahin bayyanar mujaddadi dan hodiyo duk suna nan cikin garin yabo don haka ban da wani gari da ya wuce yabo nasiha ta ne bakin ciki ya kamin wani ya zo min da labari yanzu in ka cire nan sakkwato ba garin da luwaɗi ya gidan nan ce kamar garin ku ni musu nasiha sai an ka ce na yi musu kazahi ƙarya ce ya kai mi ya sani yabo to yanzu kuma a ko mace bello ƙarya ce ya kai na ɗai kenan na biyu yanzu nawa mutanen garinmu mutanen yabu ba yan uwan bello yabu ba ne bello yabu bai da gari kamar yabu kaga wannan inda ana adalci sai a gano ashe maganar liwaɗin da bello ke yi ba ya keɓance ta ga wasu mutane ba ba wai wata kiyayya ta tsakani na da wasu ba ni kiyayya ta fala udwana illa ala zalimina ba ni da kiyayya sai ga azzalumai liwadi sabon Allah ne Allah ya haramta liwadi manzon Allah ya bayyana to ni duk wanda ka liwadi ubana yayi liwadi wallahi mun saki hannun juna wannan ita ce ka'ida amma ba wai wasu mutane ne saboda na biɗi wani abu gare su ba su bani ba ko na biɗi wata alfarma ba su yi min kamar yadda wasu ka cewa ko ko kila akwai bambancin siyasa ko bambancin kaza wani liƙe musu wallahi duk wanda liman gashi nan ba shi babban aboki na ba to wallahi yau yayi luwaɗi mun rabu wallahi mun rabu dan luwaɗi babu sani babu sabo don haka ba wai wasu mutane ne ba wai wasu mutane ne wai a'a kenan ni ma saboda wata manufa tawa ba Allah ya san min ban da wata manufa ban da wata manufa illa an saba ma Allah matsayina na bawan Allah in wa ubangiji na faɗa kuma akan koyi kowai yi liwaɗi to mun rabu kuma ina faɗa mai da cewa ya saba ma Allah ina fatar kun fahimta to muna roƙo Allah ya shirye da mu masu luwaɗin nan in masu rabon shirya ne Allah ka shirye she su in ba masu rabon shirya bane Allah ka halakar da su rabbi la tazar alal ardi min al kafirin da yara Allah ko mutum guda mai luwaɗi wanda baka ka sani cikin iliminka na gaibi baka kaddaro shi da shari'a ba Allah ko mutum guda kakka bari Allah ka yi musu kumfa ya kunu Allah ka yi musu kaɗai Allah ka yi musu akaza azizin diren. Allah ka yi musu kamu wanda zai zamo aya ga waɗanda za su zo bayansu Allah ka saukan musu da bala'o'i da musibbu da fitintinu da tashin hankali da rashin zaman lahiya Allah ka kakka basu su samu natsuwa Allah kakka basu da daɗin rai Allah kakka basu da farin ciki duk inda sun ka tai Allah ka haɗa su da bala'i ga dawowa Allah ka biyo su da musiba Allah ka taddan musu da hankali ka hana musu zaman lafiya ka hana musu natsuwa ka hana musu walwala duk abin da suka tunƙaho da shi Allah ka araba su da shi wannan ita ce matsaya ta bello yabo yan an iya a kashe ya cika mun cika da alheri subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk